الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنقوى مسلمين muna roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala ya karɓa mana wannan ibada da muka fara ta ajiya ya sa mu gama ta lafiya ya sa kuma muna cikin waɗanda aka karɓa wa dukkan ayyukan da suka aiwatar a ciki alhamdulillah za mu tashi yau da izinin Allah subhanahu wa ta'ala aya ta 31 inda za mu saurari mala ya ja mana ita a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna 'anhu نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب ما واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين أخذت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا نعم الحمد لله أجيا mun karanta wani hani da haramci da Allah maɗaukakin sarki ya yi cewa kar al’umma su kuskura su mu'amalanci junansu da irin wannan mu'amala mu'amala ta farko ita ce cin kuɗin juna ba tare da haƙƙi ba mutum ya ci dukiyan wani ya ci kwabon wani ta kowace hanya Allah ya haramta matukan ba da yaddan mutumin nan ba ne ba da izininsa ba ne sannan na biyu Allah maɗaukakin sarki ya haramta mana kada mu kashe kanmu mutum ya je a yi hayan shi ya kashe kansa ko ya kashe rai ko kuma ya cusa kanshi a inda zai salwantar da ransa ko kuma ya je ya kashe kansa saboda wata jarabawa da Allah maɗaukakin sarki ya jarabe shi da ita wanda shi a ganin shi ba zai iya ɗaukanta ba misali ya rasa iyalansa da ‘ya'yansa gaba ɗaya a gobara Allah rufa mana asiri ya rasa dukiyansa gaba ɗaya ko kuma a biyo shi bashi bashin banki ko menene abubuwa da ya gasu da Allah zai jarabe shi da su mutum ya ga gomma ya halaka kansa ya mutu ma kawai da a ce ya rayu a cikin irin wannan rayuwa to ba Allah maɗaukakin sarki yace a wanda ya aikata irin wannan ta'asar irin wannan aika aikan ta hanyar ta'addanci da zalunci Allah ce zai kai shi wuta kai tsaye al'amari ne mai sauki a wajen Allah ya kama mutum ya kai shi wutan jahannama sai Allah ce in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu idan kuna nesanta manya-manyan zunubai da Allah yake hana ku aikata su din to nukaffir ankum sayyi'atikum za mu kankare muku ƙanana ƙananan zunubai wa nudkhilukum mudkhalan karima mu shigar da ku ko mu saukar da ku wani masauki mai karamci mai daraja ko mu shigar da ku wata mashiga mai albarka mai daraja ita ce aljanna anan sai Allah ya nuna yana rifarin yana nuni da cewa idan muka nesanci cin dukiyan mutane da barna ɗin nan muka nisanci kisan kai da kashe juna to Allah ya ce zan kankare muku ƙanana ƙananan zunubai ina fata an gane ko kuma abinda ayan take nuni tun farko cin dukiyan maraya hana mata sadakinsu haƙƙinsu na sadaki hana mutum gadon da kason shi da Allah maɗaukakin sarki ya bashi auren mace sakin mace domin a kwace abin da aka bata auren macen da mahaifin mutum ya haure ta ya sake ta ko auren waɗannan mata da Allah maɗaukakin sarki ya haramta mana kada mu aure su to Allah ce duk irin wani zunubi dai babba ka kaba'ira da kasan an hana ka shan giya shan giya misali idan ka ne sanci shan giya to sai a kankare maka duk wata zunubi wani zunubi da yake karami ne wanda yake manne a jikin giyan kaman kallon giyan zama inda ake shan giyan shinshina giyan iri waɗannan abubuwa idan ka nesanta sai Allah ya fe maka misali idan mutum ya nesanci a zina to irin ɗan taɓa mace a ɗan tafa ɗin nan haka a ɗan yi haka ɗin nan irin a ɗan kashe mata ido a ganta a yi ɗan haka ɗin nan irin abubuwa dai da suke leading suke tura mutum zuwa ga zinan waɗannan maino-maino abubuwa da suke haddasa su kai ga zinan irin ɗan taɓa irin ɗan tsumbatan mace a nan haka to idan ka nesanci zunubi babban zunubin shine zinan domin waɗannan abubuwa duka dai a attached taɓawa ɗan tsumbata ɗan kashe ido ɗan menene irin waɗannan ƙanana ɗan text haka na batsa na menene da ake exchanging text ko ta hanyar whatsapp haka na kalmomi na soyayya duka waɗannan they are attached to zinan to in shi zinan an yafe maka shi sai a yafe duk wani abun da yake is attached da yake manne ga shi zinan duk wani babban abu da ka samu zaka ga akwai ƙanana suna manne a jikinsa in babban mutum ka samu ko ba sarake ko wani babban mutum mai kuɗi sai ka samu akwai ‘yan ƙanana da suke mammanne mammanne a jikinsa irin ‘yan fada ɗin nan ina fata an gane ko to shi in ya musulunta ya kaga waɗannan masu musulunta in ya gyaru sai ka ga waɗannan masu gyaru to haka manya-manyan zunubai idan ka nesance su in ji Allah sai ya yafe maka ƙanana-ƙananan da suke mammanne mammanne a jikinsu domin kaman kai ne misali kaman bishiya ce asalinta shine bishiya irin yan ganye-ganyen da suke mammanne a jikinta idan aka sare bishiyan ganyen dole su bi ko ba haka ba su ma dole su bi idan aka bar bishiyan su ma suna nan to sai Allah yake nuna mana cewa manya-manyan zunubai idan muka nisance su to Allah maɗaukakin sarki zai kankare mana ƙanana ya za ka yi ka gane wannan zunubin babba ne ya da ka yi ka yi differentiating tsakanin manyan zunubai da waɗannan kuma ƙanana ne ya za ka gane waɗannan ƙanana ne waɗannan manya ne malamai sun sa wata ƙa'ida ta yadda za ka gane lalle wannan zunubin babba ne kabira ce misali duk abin da in ka yi shi Allah zai ce yana fushi da kai malamai suka ce to wannan kabira ce babban zunubi ne duk abin da ka yi shi Allah maɗaukakin sarki ce ba zai kalle ka gobe ƙiyama ba to babban zunubi ne ka kai ka rubuta shi kawai babban zunubi ne ka yi avoidin nashi abinda in ka eh, aikata shi Allah ce ba zai kalle ka ba ba zai maka magana ba ba zai kalli ta inda kake ba ba zai yaba maka ba ba zai tsarkake ka ba ko abinda in ka shi Allah ce yana fushi da kai idan ka aikata shi ko ya la'ance ka ko ya tanada maka wutan jahannama to duk irin waɗannan abubuwa Allah maɗaukaki malamai suka ce su ne aka tsaro aka ciro aka ciro aka ciro wannan ɓangaren kenan duk wani zunubi wanda ke is punishable by had wani zunubin da in kai shi za a maka ukuba da haddi a ce in kai kaza yankan hannu ne to wannan kabira ce idan kai zunubi kaza bulala ɗari ya hau kanka malamai su ma suka ce wannan kabira ce babban zunubi ne abinda in ka yi shi za a sare kanka da takwabi a maka haddi a sare kanka malamai suka ce shi ma babban zunubi ne abinda idan ka yi shi gaba ɗaya mala'ikun Allah suna tsine maka kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ce yal'anuhumullahu wa mala'ikatihi mal Allah da, mala'ikunsa suna la'antar mutum idan ya aikata shi abinda in kai manzo Allah sarsala ya yi Allah wadai da shi malamai sun zakulo sun zakulo sun bi diddigi na irin waɗannan abubuwa sai suka zakulo suka ce irin waɗannan sune ne manya-manyan zunubai abinda zai dawamar da mutum a wutan jahannama irin shirka inna Allah la yaghfiru an yushraka bi abinda zakai a ce an haramta maka aljanna a ta dalilin shi to duk irin waɗannan abubuwa su ne idan malamai suka bi diddigi sai suka tattaro su kamar in kaje kitabul kaba'ir na imamu zahabi imamu zahabi abinda aka ce kuma kaso na uku idan kai yana haddasa gaba tsakaninka da ɗan uwanka musulmi innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun innama yuridu shaitanu an yuqi'a bainakum al adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dhikrillahi wa anis salati fa hal antum muntahun duk abinda in kayi shi wato zai sanya gaba da kiyayya tsakaninka da ɗan uwanka musulmi ko kuma abinda in kayi shi ka shagaltu da shi zai hana ka ambaton Allah zai hana ka zuwa sallah zai hana ka zuwa wata ibada duk malamai sun tattara su kaga caca kaga shan giya kaga abin nan dara duk waɗannan suna haddasa gaba tsakanin al'umman musulmi da su caca to waɗannan su ne malamai suka tattaro suka tattaro suka haɗa su imamu zahabi rahimahullahu Allah saka masa da alkhairi ya jikansa ya ɗan tattaro gwargwadon ishtihadinsa ina jin sun kai wajen tamanin da wani abu yana na a kitabul kaba'ir ana karanta su sannan har abu ila yau abinda aka ce in kai shi baka da imani baka da imani kaman la imana liman la amanata lahu la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min la yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim ضيفه فليكرم jarahu فليقل خيرا auliya duk malamai sun tattara su to wannan ita ce fomulan da za ka bi hanyar da za ka bi ka gano cewa wannan zunubin lallai babba ne ƙananan zunubai fa wanda dai ba a nuna ana nuna suna da hatsari ba a nuna cewa an haɗa su da wani fushin Allah ko azaba ko abin nan ba amma suna da hatsari idan suka yawaita za su halakar da mutum shine in tajtanibu kaba'ira ma hauna anhu idan kuka nesanci manya-manyan zunubai da ake hana ku aikata su a shar'ance Allah ce ni kuma nukaffir ankum sayyi'atikum zan kankare muku kananan zunubanku ya za a kankare kananan zunubai Allah madaukaki manzo Allah sallallahu ya nuna mana hanyoyi masu dimbin yawa na kankare kananan zunubai Tattakin ka zuwa masallaci idan aka kira sallah ka taka ka je masallaci takunka yana ɗaukaka darajanka ɗaya takunka yana kankare maka zunubai haka na idan musulmai guda biyu suka haɗu suka ci assalamu alaikum suka gaida juna suka haɗa hannu haka suka gaisa ba za su rabu ba ba za su bar wannan wajen ba sai dukkan zunubansu sun kakkaɓe sun zuba ƙasa kamar yadda ganyen bishiya da suka bushe suke kakkaɓewa idan ana iska ko guguwa to kaga iri waɗannan aljumu'atu ila aljumu'ati kafaratun lima bainahuma ar-ramadanu ila ramadan kaffaratul lima huma salatul mafrudati kaffaratul lima huma irin sallah daga wannan sallan zuwa wata sallah kaffara ce ga abin da ke tsakanin su juma'a zuwa wata juma'a idan ka yi su juma'a ta gaba sai ta kankare maka zunuban da ka yi ƙanana daga wancan juma'an zuwa wancan juma'an ramadana zuwa wata ramadana kaffara ne ga zunubai hakanan umra idan ka je zuwa wata umra kafara ce ga abin da ke tsakaninsu kai hatta alwala idan kana yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya buga misali yace da za a ce ɗayan ku misali yana da kogi a bakin gidansa kofar gidansa yana sauka a kowane lokaci kowace rana yayi alwala sau biyar shin za a samu datti da dauda a jikinsa yace to haka zalika yin alwala duk lokacin da mutum ya yi alwala ruwan alwalan nan yana narkar da zunubai da mutum ya taba da hannu ko eh, ya furta da bakinsa ko ya kalla da ido duk iri waɗannan abubuwan suna kankare amma manya-manyan zunubai su kan sai ka yi zama tsakaninka da Allah zaman sulhu zaman sulhu ana neman sharuɗa guda uku zuwa hudu shine wa an yatrukal ma'asiyata fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha kamar yadda mai ahalar ya faɗa ka bar zunubin a lokacin da ake aikata shi aka nusantar da kai cewa ba kyau ka bar shi a darbari mu'min kai withdrawing kawai na biyu wan niyatu alla ya'ud eh, eh, wan nadamu ala ma fata ka rika nadama duk lokacin da ka tuna ka aikata ta'asa iri kaza sannan wa niyyatu Allah ya'uda ila dhanbin fi ma baqiya alaihi min umrihi da niyan cewa ba za ka sake aikata wannan zunubin ba matukan kana raye a doron ƙasa wannan in tsakaninka da Allah ne in tsakaninka da bayin Allah ne kuma a samu waɗannan sharuɗa guda uku sannan raddul mazalim kamai da abin da ka ɗauka wa mutane kamai da musu ba za ka ce ka tuba ba ka yi nadama kuma ba za ka sake ba alhalin akwai haƙƙin wani a hannunka gashi nan a cikin ɗakinka sai ka ɗauka ka mayar in tsakaninka da ɗan adam ne shi ne zai nuna lalle ka tuba ɗin idan kuma abun ka salwantar da shi babu shi shi ne a tahallul ka je ka nema ya yafe maka wani eh da Allah a yafe mun nazo ne don Allah tsakana da kai kaza kaza kwanaki an nemi kaza ba a gani ba wallahi ni ne kuma baya nan nayi amfani da shi don Allah ka yafe mu shine at-tahallul da abun ya zaman to haramun yanzu in yace ya yafe maka ya amince to ya zaman to at-tahallul ya halatta maka shi yanzu to irin waɗannan abubuwa sune a wanda yanda ake kankare kanana kananan zunubai amma fa dole sai ka ne sanci manya gaskiya sai an nesanci manya-manyan zunubai in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum bayan an kankare su gaba daya an tsarkake ka an wanke ka Allah ce wa nudkhilukum mudkhalan karima sai mu shigar da ku wato wani gida ko masauki ko mashigi wanda yake mai karamci mai daraja mai albarka wanda Allah ya ce wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabiran shine aljanna shine dama burinka gaba ɗaya kenan Allah ya samu dace sai aya ta gaba Allah ya ce wala tatamannaw ma faddala bihi ba'dakum ala ba'din wannan aya mai albarka tana da dalilin sauka dalilin saukanta ita ce ummu salma Allah ubangiji ya yarda da ita da kuma sauran mata na sahabai mata na musulmai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi buri sun yi buri cewa ina ma a daidaita su da maza wajen ayyuka na alkhairi da samun lada na ayyuka misali sun yi buri ina su ma a wajabta musu jihadi yanda aka wajabta wa maza saboda suna cewa maza sun tsere musu abubuwa da yawa namiji shi aka wajabta mishi zuwa sallah masallaci ba a wajabta mace ba ita kawai in ta zo bisa raɗin kanta ne kawai nan ma in ta nemi izininka Allah annabi sassale ce la tamna'u ima Allahi masajidallah kada ku hana bayan Allah mata masallatan Allah idan suka nemi izini za su zo kuma za kar ku hana su matukan suna da provision an tanada musu inda za su yi sallah akwai wajen alwalansu akwai wajen kama ruwansu da zagawa da alwala da komai su shiga masallaci a cikin a cikin natsuwa na biyu in uminatil fitna idan aka ga fitan nasu ba zai haifar da fitina a masallatai ba yanda yake faruwa a tahajjudi da shekarun baya ban san ko abin nan har yanzu yana faruwa ka gama ce ta nemi izini za ta je tahajjudi ta cilla yawonta kaga yan mata sun tafi harkar su can da maza can sun tafi waɗansu abin nan ɗinsu iyayensu suna tsakiyar masallaci suna sallah ba su sani ba ko a fita a waje can ana taɗi a mota ana hira da samari idan irin wannan fitowan za ta kawo fitina to ana hana su fitowa dama sallansu a gidan shine mafi alkhairi Eh? Nana aisha tana ce wallahi da manzo Allah zai ga irin abinda mata suke a yanzu da ya hana su zuwa masallaci amma ba wanda ya isa ya hana su kai ba annabin bane sai dai kawai in an ga cewa lalle fitowansu fitina ne ba za su kame ba za su bayyana su ba za su fita a sutura ta musulunci za su fita yawo za su yi surutu a masallaci hana mutane sakewa sai a ce su yi a gida shi ya fi alkhairi dama to suna gani maza an wajabta musu jihadi su ba a wajabta musu ba mata sai su ga ga irin falalan mujahidi da irin abin da yake samu da abin da Allah ya tanada masa aljanna amma banda mata su ba a wajabta musu ba fitowa sallan juma'a maza aka wajabtawa fitowa khamsus salawati ayi sallah maza aka wajabtawa sannan kuma idan aka zo rabon gado a bawa namiji double share mace kuma daya a ba namiji kaso biyu ita mace a bata kaso daya to gaskiya sai suka yi burin su ma ya kamata a rika daidaita su da maza gaskiya wajen rabon gado kaga ai bata wannan aya bata da nisa da ayoyin da suka raba gado to dai irin yanda matan mu ake hure musu kunne a yanzu turawa suna ce an cuce su an danne musu haƙƙi ya kamata su fito su nemi su shine Allah yake ja musu kunne anan. nan Allah ce kowa ya tsaya inda na tsaye da shi kowa ya tsaya inda na tsaye da shi wala ta tamannau kada wani ɓangaren maza su rika burin a rika ba su irin abin da ake ba wa mata haka su ma mata ta sa ɗinsu kada su rika buri suna leƙe suna hasada irin abin da aka ba maza suna ƙyashi su kwana da ƙyashi su ce su ma gaskiya a ba su su ma yanzu kamar mace an halatta mata sa gold ta sa sarka na gold ta yi ado da gold kai kuma namiji an haramta maka amma za ka ga waɗansu ai suna zuwa su ɗan sa sarka haka su ma saboda sun ga tura suna yi ko kuma kafirai wanda ba musulmai ba suna yi kaga shi ma wani ya sa ko ya sa agogo mai na gold ko ya sa abun nan to mata da aka haramta aka halatta musu su sa to maza kar su ji wannan su tsaya a inda Allah ya tsaye da su an haramta maka sa gold eh ka tsaya a nan ke kuma an haramta miki an ce eh, an baki eh, gado an ce kina da kaso daya namiji yana da kaso biyu eh ki tsaya anan kada ki nemi sama da haka kowa ya tsaya a inda Allah ya tsai da shi kar kowa ya yi kyashin kowa ya rika jin haushin kowa ya rika gani shi an danne shi an ba namiji kaza ko kuma namiji ga gaskiya shi ba a mai adalci ba an ba mace kaza anan nan shi kuma ba a abin nan ba Allah ya ce kada kowa ya yi kyashin ɗan uwansa kowa ya tsaya a inda na tsaye da shi wala tatamannu ma faddala Allahu bihi ba'dakum ala ba'd kada ku yi kyashin wani irin fifiko da falala da Allah yayi wa shashin ku kan shashin ku hmm? Allah madaukakin sarki ce lirrijali nasibun maza suna da nasu rabon min maktasabu daga abin da suka aikata bi ma'ana namiji in ya aikata aikin alkhairi ya aikata ibada ya yi ɗa'a da biyayya wa Allah yana da sakamakon ɗa'ansa da biyayyansa da Allah zai bashi in ka aikin alkhairi ɗaya Allah baka lada goma a madadinsa idan mutum ya yi zunubai ya yi aikin sabo yana nan abinda ya aikata yana nan na zunubi shine namiji zai samu abin da ya aikata na alkhairi ko na sharri za a rubuta masa haka nan ma walin nisa'i su ma matan su ma lahunna nasibun su ma kowa tana da kasonta na abin da ta aikata na aikin alkhairi ko na sharri duk an rubuta ma kowa idan namiji yayi nafila raka'a goma mace ma ta je ta yi nafilan ta raka'a goma ko yayi ibada Allah ce kowa zan bashi na dan abin da ya aikata namiji ya je ya sabo mace ta je ta yi saɓo kowa zan rubuta masa wato zunubin abin da ya aikata kowa ba za a ce ai wannan dan namiji bane ya yi a rubuta masa a ninka masa wannan kuma mace ita kuma a ba ta rabi abinda namiji ya aikata in ta aikata shi Allah ce babu wannan kowa wa inna lumawafuhum ujurahum ghaira manqus kowa zamu bashi sakamakon abin da ya aikata ba tare da mun tawaya masa ba ina fata an gane ko misali mace ta yi sadakan dubu ɗaya a ce to a daidaita ladanta ladan dubu ɗayanta da ɗari biyar ɗin namiji ina in ta yi sadakan dubu ɗaya ladan me za a bata dubu ɗaya ba za a tawaye mata ba in kai sadaka kai namiji na ɗari biyar ladan ɗari biyar sadakan ɗari biyar za a baka ba za a taɓa cewa wai ai don kai namiji ne mace hatta a wajen ibada ma in ta ibada a riƙa bata rabi don kai a mu'amala ana bata rabin abinda ake baka banda wannan a ibada banda wannan a ibada Allah ubangiji ya rufa mana asiri sai Allah ya ce was'alullaha min fadlihi kowa ya je ya dukufa ya roƙi Allah daga falalansa in ka ga wani da mota kada ka yi kyashi ka yi bakin ciki da zai kai ka har kana masa hasada je ka roƙi Allah kai ma ya baka daga falalansa ka daina gaba da wani je ka ka roƙi Allah ya baka falala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana na Aisha tazo tace masa ya rasulullah maza fa sun fi mu sun tsere mana menene yace ya rasulullahi su aka wajabta jihadi mu ba mai sun fi mu tanan sai na annabi sarsale ce mata ai kuma Allah ya wajabta muku ta ibadan da in kun yi ta tana daidai da jihadi menene ta manzo Allah sai ya ce mata haji jihadi ne wanda ba takwabi ba suka ba abin nan ba kada doki ko sukuwa ko menene shine aikin haji shikenan lokacin da talaka suka zo suka samu manzo Allah suka ce ya rasulullah dhahaba ahlud duthuri bil ujur ya rasulullahi masu kuɗi fa sun gama tafiya da lada gaba ɗaya sun kwashe lada sun bar mu yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim suna azumi yanda muke yi ba matsala anan suna sallah yanda muke yi ba matsala anan amma sun tsere mana ta bangaren sadaka da ayyukan alkhairi da suke da dukiyansu sai annabi sallallahu ya ji yaj'alillahu lakum ma tasaddaqun Allah bai sanya muku kuma abinda in kuka yi shi sadaka ne za ku kamo su ya nuna musu aikin alkhairi tasbihi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar lada ne su je su yi kauda abinda zai cutar da mutum a hanya lada ne kalimatu tayyiba kyakkyawan kalma lada ne sakin fuska ga dan uwanka musulmi lada ne yace ku je ku yi ta waɗannan za ku kamo su can masu kuɗin da suka ji labari su ma sai suka zo suna yi annabi ya ba talakawa sirri abinda za su yi su kamo su sai eh, su ma masu kuɗin suka fara yi su ma sai talaka suka ruga kuma suka ya rasulullahi mutanen fa sun ji sun ji sirrin kuma suna yi annabi ya ce to zalika fadlullahi yu'tihi man yasha ku je kawai ku hakura wannan falala ce ta Allah da yake baiwa ita ga wanda yake so shi yasa maimakon kai hasadan mutum ka kasa bacci don Allah ya masa ka rika leka abinda yake hannu wani Allah ce fas'alullaha min fadlihi kowa ya je ya roki Allah daga falalansa falalan Allah tana da yawa ba ta da iyaka je ka dukufa ka roki Allah kai ma was'alullaha min fadlihi inna Allah lalle Allah madaukakin sarki da ya hana mu wannan ɗabi'ar ta ka rika buri ka rika kyashin da aka fifita wani da kai sama da naka shi Allah da ya hana mu yin wannan ɗabi'ar kana bi kulli shay'in aliman ya kasance masani ne shi ya san sirrin da ke cikin hanin yana sane ya san dalilin da yasa ya hana mu mu rika haka kuma ya san dalilin da yasa me yasa ya fifita Mr A akan Mr B shi ya fi sanin sirrin haka din ina fata an gane ko to Allah ubangiji ya sa mu dace Allah ce wali kullin ja'alna mawaliya kowane mutum mun sanya masa mawaliya magada kowa mun sanya masa magaji wato da anan wannan ayan yanzu tana so ta dakatar da attabanni attabanni shine mutum yayi adopting wani da haka ya maida shi tamkar menene tamkar ɗansa har ma ya masa alkawari zai gaje shi to da aka soke wannan mutum ya ɗauki ɗan wani ya riƙe shi ya mai da shi ɗan shi aka soke tun kan zaidu binu harisa da da ake kiran shi zaidu binu muhammad aka soke wannan ud'uhum li abaihim huwa huwa aqrabu littaqwa ku kira su kowa kowa ku kira shi da uban shi sunan mahaifin shi to da mutum idan ya ɗauki ɗan wani ya mai da shi ɗansa ya yi adoptin nashi a ɗansa idan ya mutu idan aka zo raba gado sai a raba haddashi da ƴaƴan shi da ya haifa da shi wancan ɗin da ya ya mai da shi ɗanshin duk sai a haɗu a raba to hai Allah ya fidda irin waɗannan yanzu ya ce likullin wa likullin ja'alna mawaliya kowa mun sanya masa mai gadonsa shine wa shine dan da ya haifa ko dan uwan shi na jini sai aka yi excluding aka fidda irin waɗancan ƴaƴan da ake adopting nasu aka fidda su su sai aka ce kawai a shigo da su ta wasiya duk wanda kake sha'awan ya samu wani kobonka idan ka mutu shikenan sai ka ce in na mutu a ba ma wani kaso kaza daga cikin dukiyata nan ma sai a auna idan bata wuce sulusi ba one third sai a bashi amma baya cikin magada sai Allah ce to kowa daga yau mun sanya masa mai gadonsa mimma tarakal walidani daga abinda iyayen mutum suka mutu suka bari mahaifiyarka ko mahaifinka har ila yau tana so kuma ta hana wannan ɗabi'ar da da kafin zuwan musulunci idan mutum ya mutu uba ya mutu ko uwa ta mutu sai a bar dukiyan ga babban ɗa kawai ya gada kawai a hana mata ko kuma a gadarwa maza zalla banda mata su ba a ba su gado to shine musulunci duk ya hana wannan yace yanzu mun sanya duk iyayen da suka mutu to mun sanya musu mawaliya magadansu wal aqrabuna da dan uwanka na jini in wa ya mutu bai da maga ba wanda ya bari sai kaninsa sai kannan su gaje shi eh in kani ya rasu bai da wani sai yayansa sai yayansa ya gaje shi in mace ta mutu bata da wani a duniya sai kanwarta sai kanwarta ta gaji dukiyan haka shine al-aqrabun ka gaji baffanka ka gaji wani dan uwanka cousin brother naka idan ba mai gado a duniya sai shi sai kai kawai ya mutu ya bari shine wal aqrabun walladhina aqadat aymanukum da waɗanda kuka musu alƙawari kuka musu alkawari na maka alkawari miliyon kaza idan na mutu cikin dukiyata kuka yi alkawari da shi to fa'atuhum nasibahum ku ba su haƙƙinsu ku ba su rabonsu ku ba su kasonsu inna allaha lallai allah fa kana ya kasance ala kulli shay'in shahida Allah shaida ne a bisa dukkan komai yana kallo idan ka hana wani haƙƙinsa Allah shaida ne yana kallo idan wajen rabon gado ka cuci wani inna allaha kana ala kulli shay'in shahida Allah yana shaida yana ganin abin da kuka yi din nan zai bada shaidan abin abinda kai a gobe kiyama idan kai wa mutum wasiya a bashi kaza bayan ka mutu magadanka suka ki su bashi wannan kason da kace a bashi na wasiya suka ki

والصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تراكون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن سبيلا إن الله كان a كبيرا نعم الله ya tabbatar سركي أو أن آية الرجال قوامون Allah ce mazaje mazaje in ji Allah to su ne majibintan al'amuran mata gaba ɗaya, arrijalu ƙawamuna alan nisa'i. saboda a can su matan sun yi burin a daidaita su da maza sun yi burin a daidaita su da maza ina fata an gane ko wata ira tun a lokacin irin what a woman can what a man can do a woman can do even better irin wannan kiraye kiraye na yanzu ina jin tunani ya dade a menene a kwakwalen su domin suna gani ya kamata su ma a daidaita su da maza abinda ake ba maza su ma a basu a daidaita su to shine Allah ya taka musu burki yace yanda nayi rabo na bama kowa matsayinsa ya tsaya a matsayinsa to sai Allah ya kawo wannan yace to ina ƙara tabbatarwa mata ar-rijalu qawwamuna maza fa suna sama da ku yawa ba ta yanda za a yi ku zamanto daidai da maza maza su ne a sama da ku maza su ne na ɗaga sama da ku maza su ne masu jibintan al'amuranku suke ɗaukan ɗawainiyanku gaba ɗaya kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ce walaisa zakaru kal'unsa namiji ba ka taɓa haɗa shi da mace a structure na shi da halittan shi da yadda Allah ya yi shi yana da capacity da ƙarfin ɗaukan ɗawainiyan mutum talatin ko hamsin a ƙarƙashinsa saboda zai iya auren mata hudu mu dauka mata hudun nan kowa ta haifi yaya goma mutum nawa arba'in plus kuma me mata su hudun plus su waye kannansa duk yana rike da su he ga mutum kadai shine yake daukan dawainiyan waɗannan da cinsu da shansu da suturansu da asibiti da kudin karatu da school fees da komai da mahalli da wajen zama da komai za ka ji baba baba baba baba kawai to shi yasa Allah ya ce dole a jinjina wa maza din saboda haka suna sama da mata ina fata an gane mai daukan dawainiya da nauyi irin wannan don an bashi double share ai daidai ne mace kuma wanda ba ta daukan dawainiyan kowa tana gidan mijinta yau idan aka mutu aka barka ba mahaifinku ya mutu ya barka da kanwarka ya mutu ya bar dubu tala a miliyan talatin eh? kai namiji wanta kana da miliyan ashirin ita tana da miliyan nawa goma ita za ta kulle ta je ta tura a ƙarƙashin akwati tana da mijinta da yake ciyar da ita ya shayar da ita ya mata sutura ya mata komai yau in ya ƙi kawo manja ta ƙi girki ba wanda zai ce lallai baki da imani kina rike da dubu goma miliyan goma amma wai kina kina kina fushi ba a kawo manja Allah bai ɗora mata ba in ta yi bisa raɗin kanta ne ihsani ne amma namiji fa shine mai biyan haya ita mace can dole ma hai kana da gidan dama kafin ka aure ta kai ne mai daukan ɗawainiya wannan zai biya haya zai biya school fees ita kuma ƴaƴanta tana rike da miliyan goma amma mijinta ne yake biya ma ƴaƴanta me kuɗin makaranta kai za ka ciyar a karya a ci rana a sayo kaza a sayo kaza a sayo kaza ita tana rike tana kunshi da miliyan goma amma komai kawo mata ake yi haka za ka tar kuma ran da mijin nan ya sake ta zama bai yi ba ko ya rasu kuma ta ɗauko miliyan ta a kunshe ta zo gun yayanta ɗin nan ta je ta dawo gidan yayanta mijinta ya sake ta ina za ta dawo sai ya raba ƙwaryan abinci da ita ya ce eh to a zo ɗakin da za ki zauna fa za ki rika biyan haya yawwa kuma abincin da za a dafa a nan sai ki nemo tukunyanki daban domin an raba mana gado kina da miliyan goma da Allah wa yana haka ina in sallah ya zo zai ce to sai fa ki nemi tunda kina da miliyan goma ki je ki nemi yadi ki ɗinka da Allah wana haka wa ƙanwansa ina in ta yi rashin lafiya ya ce to ki tattara ki je asibiti kina da miliyan goma wana haka wa ƙanwarsa kaga yanzu za ta dawo kuma ta yi shiyarin wancan miliyan ashirin cikin miliyan ashirin da aka bashi kuma ta zo ta ci a ciki to shi yasa abubuwa na Allah da in yayi abu akwai hikima a ciki ina fata an gane ko to shine Allah madaukakin sarki yake cewa a ar-rijalu ko na'am awa ar-rijalu qawwamuna to Allah ya ɗaukaka maza su ne masu jibintan al'amuran mata gaba daya su ne a sama mata ne a ƙarƙashinsu su ne masu bada umurni su ne masu bada command su ne ba abinda mace za ta yi sai da izinin miji in ba wata ibada ba ce da ta saɓi ta shafi ibada ta farilla ta Allah hatta ta nafila wannan azumin nafila in ta yi za ta yi sai ta nemi izinin mijinta kuma ya ce mata eh me yasa Allah ya ɗaukaka maza ya fifita su bima faddalallahu ba'dahum ala ba'd saboda Allah ya fifita namiji sama da mace a nature da structure da ɗawainiya da wajen jure ma wahala wajen nemo abinci mace ba za ta iya tura maka kuran ruwa a nan mai mai jarka goma sha biyun nan daga murtala muhammad square ta ce ta zo nan za ta sayar ba za ta iya ba ta halittanta ɗabi'anta ƙiran jikinta yadda Allah ya yi ba za ta iya ba ne kawai namiji ne ba za ta iya hawa trela ta sauke buhun siminti ta ce tana sana'an dako na siminti ko za ta haura da siminti ko za ta sauko da buhun masara daga trela ko ta haura da shi duk wannan ba za su iya ba ba za su iya ba da ta iya faskare da irin matanmu masu wahalan nan da makamantan sannan wanda suka sa kansu duka amma ɗabi'arta yadda Allah yi ta ne in mace ta zauna a gida ta kula da yara kawai sai dai in ita ta ki ta tsaida kanta a inda Allah ya tsaye da ita to ta dalilin fifiko da Allah ya wa namiji sannan dalilin da ya sa Allah ya ɗaukaka namiji sama da mace wa bima an faƙumin min amwalihim domin su ne masu ciyarwa daga dukiyansu su suka ba nemo na sadaki suka bayar suka nemo na eh, eh, abun nan menin da ake kaiwa gidan lefe su suka nemo su ake dorawa su kai su ake dora su nemo gida inda zaki zauna su ake dorawa ci da sha da sutura da asibiti da karatu da komai wajen daura aure ma ana faɗa to jama'a assalamu alaikum an ɗaura aure tsakanin wani da wani to daga yau ci da sha da sutura da wajen zama da lafiya da karatu da kaza da kaza da kaza sun tashi daga kan iyayen wance sun koma kan wa yawa sun koma kan miji ango ya yi likimo ya yi haka kawai an yi haka eh yana jin ana ɗora masa amana da nauyi ya yi tsit ma malam sai an je bayan wata biyu kaga ana artabu lailai wai ya kiya saya mata manja ya kiya kawo na abin ya kaza baya ma zuwa gida baya ma kaza kaza da makamantansu haka za ka tarar to saboda wannan albarkan cewa shine mai ciyarwa mai mata sutura mai nema mata wajen zama dole ta saurara masa ta yi respecting din shine a sama da ita walwalidatu da auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-rida'a wa 'ala al-mawludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha to da waɗannan abubuwa biyu Allah fifita namiji dole mace ta sallalle namiji yana da wala hunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf amma walin rijali alaihinna daraja namiji yana sama da mace ko da lauya ce ta kai matsayin san ha kai kana dan sai da rake haka inda aure ya haɗa kudo dole ta saurara maka ka ce ke zauna a nan ba wani dikiri ko wani ta ce za ta jawo maka wai wani abin nan section kaza subsection kaza ya ce umfita eh in ta fita ba da izininka ba wadribu hunda yana zuwa amma darban khafifan fa yawa ina fata an gane ko ka ce likita ka sa ta dafa abinci a ce an bugo mata ana neman ta azuke kawai kawai abin nan da makamantansu dole walin rijali alaihin na daraja dole ta saurara maka ko da ita ce abin nan ta samu menene ta zamanto gwamna ko ta zamanto ita senato ce dole ta saurara maka na fata an gane ko ta ce ina za ki kika ɗau jib ɗin nan zan je shiga gida senato ce ina fata an gane to haka ake so amma in ta kai wannan wajen kan dole sa sai an yi faya ko baya a fata an gane tana can tana dukan benci tana dukan abin nan a can yan majalisa ta tashi nan dai a musulunce muke me muke abun a musulunce muke abun saboda darajar ciyarwa mutum ya ciyar da kai throughout your life ya dauki dawainiyan cinka da shanka ya dauki dawainiyan suturanka ya dauki dawainiyan wajin zamanka ya ɗauki ɗawainiyar ka daga ran da kuka yi auren nan ka ji waɗansu suna nan shekarunsu saba'in talatin arba'in hamsin duk shi ke wannan lalle ya kamata ta yi respectin nashi ƙwarai da gaske ta girmama shi ko wannan ya isa a girmama ta Allah ya ce to fasalihatu hatu mata na kwarai salihai na kirki to su ne ƙani tatun su ne masu yi wa Allah biyayya da ɗa'a da ladabi inda Allah tsaye da sunan suke tsayawa suna kunawa da sallah da ibada da dokoki su haramta wa kansu abinda Allah ya haramta musu su yi biyayya wa Allah sannan masu biyayya ne ga mazajensu matukan ba su umurce su da me ba da saba wa Allah subhanahu wa ta'ala ɗaya kenan ana nuna mana wace ce mace saliha mai kiyaye dokokin Allah mai biyayya da ɗa'a da ladabi ga mahalicinta sai next ga mijinta domin ta fita daga hannun iyayenta eh, bayan da za iyaye su tura kawai matanka tana gida ce je ku ga wance ta zo waye ki zo baba na kiranki kawai ba a tambayi miji ba yiwa irin wannan shirme ne kawai ba za ta ba ku ga baba ina na sa ta aiki tana dafa mun abinci kawai baka baka yi abun nan ba baka saba ba ba yake zo in jima maka za kaza ki ce tana mun miya tana mun guga tukuna kawai ba wai rashin kunya bane don ka nuna yanzu umurnin fitanta yana me yana hannunka ne ba hannunta ba sannan na biyu daga cikin sifofin mata nagartattu salihai sune hafizatul lil ghaibi masu kiyaye menene dokokin Allah da dokokin aure lil ghaibi a lokacin da mijinta baya nan ita kadai ne a cikin gida ba za ta shigo da wani namiji gidanta ba kai kana can Lagos kana Abuja kana neman musu halal kana neman muku abinci baka zuwa sai karshen wata ko weekend bayan ka tafi kana can kana buga-buga tana shigo da wani ko tana fita tana bin mazaje ko ta fita ta je gun kawaye ko ta je hira ko ta je yawo kawai haka a'a tana kiyaye menene haƙoƙin aurenta lil a lokacin da mijinta baya nan ba mai ganinta sai Allah tana kiyaye dukiyan mijinta da ya zuba a gida tana kulawa da duk abin da ka sa na electronics a gida ba wai ka zo ka samu TV ya kone firij ya lalace dutse ya gashi can ya narke wani leda an goge menene ka samu can ba a wanke ba ka sa kaji an bar su da kishin ruwa ba a basu abinci ba ba ai menene ba irin wannan ka ga abubuwan da ka sa a gida na na kawata gida da su dan dukiya menene ka samu tana abin nan tana watsi da su kawai tana kiyaye duk abin da ka kawo ka kawo buhun shinkafa tana kiyaye amana ba ta ɗiba ta sayar ko ta kai gidansu ko ta ɗiba daga kuɗinka ka rataye riga kawai ka san dubu ashirin ne a ciki ka zo sa rigan ka ga saura eh, ka ga dubu goma sha biyar ne duk irin wannan amanan ba ta taɓawa lilghaibi bima hafizallah ga duk abinda Allah ya wajabta mata ta kiyaye tana kiyaye shi Allah ce wallati takhafuna nushuzahunna matan da kuke jin tsoro za su tayar muku da kayan baya irin su waɗannan da na faɗa san ce ko lecturer ce ko dakta ce ko professor ce ko sanato ce ko yar house of red ka yi magana ta yi magana ta yi murwa zan yi wanka ta ci ah yi ba ka kai ga bokitin can ha ah, duk abin da ce ta ta da kayan baya tana so yanzu ita ne take so ta rika baka umurni ba kai ba tana so alƙiwama wannan darajar da Allah ya ce ya zamanto an samu revolution ita ce sama yanzu kai ne kasa Allah ya ce a'a fa'izuhunna ku musu wa'azi in ma ce ta fara zamo haka ka fara mata wa'azi ko ka sayo kasar in baka da ilimin wa'azin ko ka kai ta gun wani malami ko limamin anguwanku ka bayyana masa abin da take yi ya mata wa'azi ya tsoratar da ita idan wa'azi an buga an buga ka je gun limai ce wallahi ni ma na gaji a nemi wani malamin dai a je gun wani limamin to anan Allah ya ce wahjuruhunna fil madaji ku kaurace musu a shimfiɗa. wajen kwanciya ba wai ka koma bedroom ɗinka ka batta nata ba a'a ku kwanta gado ɗaya amma ka juya mata baya eh sai ka ɗau selula ka rita ɗan haka kawai ka nuna ma baka san akwai mutum abin nan ba wani sa'i ma ka nuna ma kawai an bugo maka ce wa alaikum salam Allahu akbar okay ya al'amura sister <laughs> ina fata an gane irin waɗannan ah, shi eh farin cikin nashi ma na waje yake yi wa ni in an dawo nan menene dukkan nuna irin wannan ba wanda ya bugo amma ka nuna irin wannan da makamantansu ɗauko wani littafi kai ta karanta ka kyalkyale da dariya ka juya ka littafi ne haka juya mata baya to wani wannan ya fi azabtar da ita idan wannan bai yi amfani ba wadribu hunna sai a ɗan ke su haka ba ka ware ba fa da ake a wrestling ko a wajen boxing ma malan ka ga wani yayin mace jina jina eh ka dan samo bulala dai haka ka zane ta mai raɗaɗi ya shiga amma ba ta ba zai tara jini ba kuma a kiyaye fuska yawa ba wai irin duka da su matan suke cewa ai annabi ce addake su wai da hankici dan Allah wai shine darban khafifu na ka nemo hankici wai in ta malafe kai ta dukanta da hankici wai ko kuma da gefen riga haka sai kai haka wai haka mama duka kai dorina amma banda tara jini in ji annabi ba ruwana banda fuska ka daki mace da hankici ta yi ta kuka ta yaji wai kullum he ka dake ai gara ai na gaskiya Allah ubangiya mana muwafaka Allah ya ce fa in ata'anakum idan kuka bi waɗannan hanyoyin na ladabtarwa in wata in ka mata wa'azi za ta tsorata ya kaga ta mika wuya wata kuma kana mata wa'azi ce sadaqallahu alazim ka gama to kaga tafiya ta to kaga ai wannan ya kace to ba ta cikin wannan categories wanda wa'azi ke musu abin nan to kauracewan ita kuma fi mata bala'i akwai wanda kuma sai an da kun sai an mata dukan ji kullun haya ne wayo Allah wayo Allah ce kai wannan gidan lafiya ce kyale su wannan an saba sai an yi haka ma ake zama a gidan <laughs> duk duk makwabta sun sani to idan kai amfani Allah ya waɗannan method din ya nuna mata sun kasu kashi uku ɗaya daga cikin waɗannan akwai wanda kowanne yake zamanto mata menene hanyar ladabtar da ita idan kuka yi amfani da su mace ta miƙa wuya ta gyaru ta dawo ta sun kuyar da kanta ta yadda cewa kai ne a sama da ita to Allah ce fa in ata'anakum idan suka miƙa wuya suna biyayya fala tabghu alaihinna sabila kar ku nemi wata hanya sama da uku din nan sama da wa'azi kauracewa du kar ku nemi wata hanya sama da waɗannan ko ko bayan ta mika din sai ka rika takura mata kuma kana musguna mata wata musguna bayan ta mika wuya tana maka biyayya sai ka rika bita da kulli kuma bayan an gama komai an solving nashi ina fata an gane inna laha lalle hakika shi allah kana ya kasance aliyan shine sama da kowa ba kai ka mata don ta bika ba kai ne sama da ita to kai ma fa ka san karka zalunce ta domin Allah yana sama sama da kai inna Allah kana aliyan kabira eh shine madaukaki mai girma Allah ubangi ya rufa mana asiri ya samu dace zamu koma ga tambayoyi ko muna da tambayoyi na minti tara yau kwaya ɗaya ne ma ta alaikum salam baya yi Assalamu Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. da kai a Na'am. Sai aiki wani aiki wani ko aiki ka ba. Ta sai ka je kai ta wani abun da zai amfane ka kaman karatun Qur'ani kaman waɗansu abubuwa karance-karance da za su amfane ka a wannan wajen wannan shine kawai wanda zai kawo zai fidda duk wata shubuha zai fidda abunan duk domin kuɗin da za a baka ɗinnan nan manzo Allah innal halala fa bayyinun wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihatun faman taqa shubahati faqad istabra li dinihi wa irdi faman waqa fi shubuhati waqa fil haram qarra'i yar'a hawla al hima wannan shine ko kuma ka nemi izini daga gwamnatin ka ce to tunda babu aiki zan iya fita unje unyi kaza unyi kaza shi ma haika nema domin wani sa'i kana gani ba aikin ba aikin kana bari sai ka ga wani abun kuma ya an neme ka a lokaci ya zo a matsayin emergency to duka dai duk abin da za a yi a yi shi an tara din nan da Allah ya faɗa kun ɗauke ni daga lokaci zuwa kaza amma ba aiki ba zan iya yi kaza ya yardan maka domin ya sayi waɗannan awowi ya saye su Allah samu mu dace na'am na'am ana cikin wani yasa da ya ce wa wani to da farko dai yanda ka nemi addu'a muna muku addu'a Allah ubangi ya sa a dace kuma yayi albarka kuma a kyautata niyya a shiga wannan aikin NDN da ikhlasi ku zamanto mana irin sojoji masu kishin ƙasa masu ƙoƙarin kare rayuka da dukiyoyi ba irin mugayen bakakin sojoji da muka gani a kwanaki da aka canja mana su a nan ƙasan wanda su wawuri dukiyan jama'a da su kuma za a haɗa kai ana kashe al'umma ana kashe rayuka ana ƙona gidaje kamar yadda muke gani bincike ya nuna idan da wannan manufan za ku shiga to ina tabbatar muku shigan sojanku an yi asara an taɓe amma ku zamanto sojoji nagari masu kirki masu adalci masu kare haƙoƙin jama'a da jinanensu gaba ɗaya duk wanda aka baku nauyin kare haƙƙi